وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na tara. a karatun alhujjat fi bayanin mahajja da muke gabatarwa littafin al'imam ismail bin muhammad attaimi rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba a mujallar na farko shafi na 438 ɗaya littafin shafi na 430 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan ɗaukakar annabi idris alaihi salatu wassalam ɗaukakar annabi idris alaihi salatu wassalam wannan ya zo ne a jawabi na bakwai game da korafin cewa akwai mushkiloli da aka samu ta labarai na tafiyar isra'i na manzon Allah korafi da aka samu cewa akwai mushkiloli dangane da labarai da aka samu na tafiyar isra'i to shi malamin nan yana ta ba da jawabi akan kowane korafi wannan shine jawabi na bakwai jawabi na bakwai game da korafi da aka yi dangane da tafiyar isra'i cewa wa amma ma rawaitun abinda kuka ruwaito annahu laqiya idrisa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi idris fi sama'i sadisati a sama ta shida lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama cewa annabi ya haɗu da annabi idris a sama ta shida wafi riwayatin a wata riwayar kuma fa fi sama'in rabi'ati a sama ta hudu to kaga kenan an samu wato an samu tufka da warwara maganganun suna karo da juna wannan labari yana nuna cewar annabi ya haɗu da annabi idris a sama ta shida wancan labari yana nuna cewar annabi ya haɗu da shi ne a sama ta hudu kaga wannan ke nuna cewar akwai tangarɗa ta labarai da aka samu game da tafiyar manzon Allah to shi ne ya ba da amsa game da wannan akwai hadisin da ya zo a littafin al-mustadrakul imam al-hakim al-imam al-hakim ya yana al-mustadrak hadisi na 469 wannan hadisin na samura bin jundub samura bin jundub sahabin annabi muhammad ne babu shakka Allah ya kara masa yarda to samura bin jundub shine yake bayani duka dubi al-mustadrak hadisin al-imam al-hakim abinda samura bin jundub yace ثم كان نبي الله إدريس annabin Allah Idris annabi Idris zamaninsa Falon Mara Allahu min ahlil arbi mara a, wato a zamanin annabi Idris da Allah ya ga duniya min jawrihim wa i'tida'ihim da zalunci da ta'addanci yayi yawa a doron ƙasa a zamanin annabi Idris wannan ya zo ta bayanin samura bin jundub sahabin manzon Allah fata zamanin annabi Idris Allah subhanahu ta'ala ya ga ta'addanci da ake a doron ƙasa da zalunci da murɗiya ya yi yawa fi amrillah da al'amarin ya yi yawa rafa'ahu Allahu ila sama'i sadisa sai Allah ya ɗauki annabi Idris daga doron ƙasa ya kai shi sama ta shida to shine samura ya ce fahuwa haisu ya don haka annabi idris yana can sama ta shida wanda shine Allah ya bayani a tsoratu maryam da shida, da shida silki fil kitabi idrisa Allah ya ce ma annabi Muhammad ka bayyana labarin annabi Idris innahu kana na biya, annabi Idris ya kasance mai yawan gaskanta al'amarin Allah kuma annabi Idris annabin Allah ne wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun ɗaukaka shi a wani wuri maɗaukaki wato mun ɗaga shi mun kai shi wani wuri maɗaukaki shi ne ma'ana rafa'nahu mun ɗaga shi makanan aliyya mun kai shi wani wuri mai ɗaukaka kaga kenan Allah ya ɗaga annabi Idris daga ƙasa ya kai shi sama shi ne samura ya Allah ya kai shi fahuwa haisu ya inda Allah ya faɗa wato shine eh, wato samura yake cewa sama ta shida to kaga a wannan labari samura da yake bayani cewa Allah ya dauki annabi Idris ya kai shi sama ya kai shi sama ta shida samura bai ce annabi Muhammad ne ya faɗa ba bai faɗi wannan ba shi dai samura yayi wannan bayani to amma idan aka dawo riwaya ta bi cewa Allah ya kai annabi Idris sama ta hudu ne mu ci gaba yace fal mashhuru fi fi zalika abinda ya shahara kenan abinda ya shahara game da al'amarin annabi idris as-sama'ir rabi'a shine sama ta hudu ina ne annabi idris yake a yanzu yana sama ta hudu ne wannan shine abinda ya inganta daga manzon Allah wannan ya inganta daga manzon Allah to kaga kenan an samu kaman labarai kashi biyu labari na farko misali wanda muka bar wanda ya zo a littafin al-mustadrak cewa annabi idris yana sama ta shida to ga kuma labari na biyu to amma saboda ya hutar da mu bai kawo labaran gaba ɗaya ba illa dai kawai ya gaya maka za ka iya tarar da wannan mushkila amma almashhuru fi zalika a sama'in rabi'a abin da ya shahara inda game da annabi idris ne alaihi salatu wasalam yana sama ta hudu ne amma kaga bai kawo hujja ba to amma in ka dubi littafan malamai da yawa musamman da littafan tarihi kamar albidayatu tuwon nihaya na ibnu kasir mujallar na farko shafin 234 ya kawo waɗannan labarai ya ce akwai wani tabi'i wanda ake kira al-hussein bin al-hassan al-aufi wani malamin kufa tabi'i ne wanda ya rawaito hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda kaga an samu bayanin samura bin jondo wanda shi bai danganta shi ga manzon Allah ba amma samura ya ce annabi idris yana sama ta shida to sannan akwai shi wannan tabi'i al-husayn bin al-hasan al-aufi wani malamin kufa wani tabi'i wanda ya rawaito abdullah bin abbas yana fassara wannan aya ta 56 suratu maryam wa rafa'nahu makanan aliyya qala sai abdullah bin abbas ya ce. rufi'a an ɗaga annabi idris ila sama'i sadita. aka kai shi sama ta shida da ransa famata biha a can ya rasu kaga kenan ba wai anan doron ƙasa ne annabi idris ya rasu ba Allah ya ɗauke shi ya kai sama ta shida a can ajali ya same shi Allah ya karbi ransa to kaga an samu sahabi na biyu ga wancan sahabi samura bin jundub ga abdullahi bin abbas amma ko shi Abdullahi bin abbas ai kaga bai ce annabi ne ya faɗa ba to sai ibnu kasir ya ce wa hakaza qala dhahak bin muzahim eh, bin muzahim al-hilali daga cikin tabi'ai akwai malamin da ake kiransa al-imam dhahak shi ma haka ya faɗa kaga wannan tabi'i ne to amma ibnu kasir ya ce wal hadith muttafaqu alayhi hadisin da an yi ittifaki ta wajen riwayarsa al al-bukhari ya rawaito al-imam muslim ya rawaito abinda hadisi ya inganta daga bakin manzon Allah annahu fi sama'i rabi'a cewa annabi Idris yana sama ta hudu ne shine sai ibnu kasir ya ce Asaf wannan shi ya fi inganci to kaga ya dace da abinda malami ya faɗa mana a littafin nan yace fal mashhuru fi zalika as-sama'ir rabi'a abin da ya shahara in dai game da annabi Idris ne yana sama ta hudu ne ba sama ta shida ba to kuma hatta daga cikin tabi'ai din yace wa huwa qawlu mujahid al-imam mujahid tabi'i ne haka ya tabbatar saboda wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah um, wa gairu wahidin tabi'ai da yawa sun tabbatar da wannan ko da yake an samu bayanin sahabbai mutum biyu samuradun jundub da kuma abdullahi bin abbas haka na aka samu wani tabi'i alimamu imamu bahak bin muzahim amma dai abin da ya fi rinjaya wanda galibin malaman sunna suka tabbata a kai kuma wanda hujja ta zo da ingancinsa dalili ku saboda hadisin yana sahihul bukhari musamman al'imam bukhari ya yi babi saboda bayanin annabi idris alaihi salam saboda bayanin annabi idris yana da muhimmanci saboda aka sai al-Imam Bukhari yayi babi babu zikri Idris alayhi salam sai kawo hadisi na 3164 to da ya kawo hadisin hadisin Anas bin Malik wanda ya ruwaito daga Abu Zarrin al gifari yuhaddisu ar Rasulillah Abu Zarr al gifari ya tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ba da labarin tafiyar da ya yi sama kuma kaga hadisin bayan alimalu bukari ya kawo shi saboda ya ba da hujjar ina annabi idris yake shi ya sa alimalu bukari ya yi babi babi akan annabi idris alaihi ina yake sai kawo hadisin abu zarar gifari annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ya ce sun ma'uri jabina ila sama'in rabi'a sai aka haura da mu wannan riwayar annabi ya ce an haura da mu yana nufin an haura da shi da mala'ika jibrilu zuwa sama ta hudu muna zuwa sama ta hudu fa'iza ana bi idris sai ga ga annabi idris alaihissalam in ji manzan Allah kaga annabi da kansa ya faɗa alimawar bukari sai kawo wannan hadisin wanda manzon Allah ke bayanin inda annabi idris yake sun shiga sama ta hudu sai ga shiga annabi idris da shi da mala'ika jibril farahaba sai ya min maraba wada ali bi khairin kuma ya min addu'a ta alkhairi to da annabi ya faɗi wannan sai annabi da kansa ya karanta wannan aya ta suratu maryam qala allah azza wa jalla wa rafa'nahu makanan aliya to kaga annabi da kansa ya fassara ayan ya faɗi inda annabi idris yake yana sama ta hudu ne to ko ba ma al-imam bukhari kadai ba al-imam muslim shi ma ya rawaito hadisin abu zar al wanda annabi ya tabbatar annabi idris alaihi salam yana sama ta hudu ne yana babul isra' bi rasulillah hadisin 259 shi yasa ibnu kasir ya ce a hadisi al-muttafaqi alai hadisin da an yi ittifaki akan riwayarsa ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana annabi idris yana sama ta hudu ne to kaga tunda an samu wannan hujja babu magana cewa wai akwai labari mai karo da juna saboda waɗancan bayanai da aka yi cewa annabi idris yana sama ta shida babu wanda ya ce annabi muhammad ne ya faɗa abin da ya inganta daga bakin manzon allah annabi idris yana sama ta hudu amma an samu fahimtar wasu kamar eh, da muka faɗa samura bin jundub kamar abdullahi bin abbas kamar alimamu bahad bin muzahim waɗanda suke ganin annabi idris yana sama ta shidai. to duk da haka me ake nufi da cewar rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaga shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala mun ɗaga annabi idris zuwa wani guri mai ɗaukaka me Allah yake nufi da wannan to nan aka samu fahimta daban-daban saboda babu bayani daga bakin manzon Allah illa dai kawai abin da Allah ya faɗa kenan rafa'nahu makanan aliyya me ya faru har aka kawo ga wannan maganar ina ne ake nufi da cewar an daga eh, annabi idris an kai shi na'am ya tabbata cewa sama ta hudu ne me ya faru kafin ya je sama ta hudu to ibn hajar ya yi ta kokarin ya kawo dalilai daban-daban wanda ya kalli fatul bari sharhin wannan babi na al bukhari babin da al bukhari a kan bayanin annabi idris alaihi salam da yana mujallar na shida shafin 433 al-imam al-bukhari isharar da ya yi tarjamar babi ya ce babu zikir idris alaihi salam babi game da labarin annabi idris in ji alimamun bukari to sai alimamun bukari ya ce waye annabi idris yaushe ya zamani to sai ba da amsa ya ce fahimta biyu ne in ji alimamun bukari na ɗaya jaddu abi nuhin kakan annabi nuhu wato baban eh, kakan baban annabi nuhu shine annabi idris alaihi salam kaga kenan annabi Idris ya yi zamaninsa da dadewa tun kafin ruwan tufana. domin annabawa suna zuwa kashi biyu ne akwai kashi na farko su ne waɗanda suka yi zamani kafin ruwan tsufa kashi na biyu su ne waɗanda suka yi zamani bayan ruwan tsufa wanda shi yasa ake kiran annabi ibrahim abul anbiya'i baban annabawa saboda galibin annabawa da suka zo a bayan ruwan tufan zuriyar annabi ibrahim salam ne to annabawan da suka zo kafin a yi ruwan tufan annabi idris yana cikinsu shi na limanin bukari ya ce fahimta ta farko annabi idris kakan baban annabi nuhu ne kaga ba wai mahaifin annabi nuhu ba kakan baban annabi nuhu to na biyu fa sai aka ce a kakan annabi nuhu ba kakan baban shi ba kaga idan aka ce kakan annabi nuhu wato mahaifin mahaifin annabi nuhu alaihi salam to shi ne fahimta biyun nan wanda su ne dama suka inganta tattare da malaman hadisi da malaman tarihi abinda suka tabbatar annabi idris ya yi zamaninsa ne a zamanin farko zamanin annabawan farko kafin a yi ruwan tufan to ne sai shi ibnu hajar yake cewa abinda ya fi inganta shi ne cewa annabi idris kakan annabi nuhu ne alaihi salam su kaga kenan dai zamaninsa ba zuba bane ya dade wa qala ta'ala shi ne imam bukhari sai ya kawo hujja da wannan aya wa rafa'nahu makanan aliyya to shi al bukhari yana ishara ne ila wa waqa fihi annahu wajadahu fi sama'i rabi'a annabi muhammad ya tarar da annabi idris a sama ta hudu wa huwa makanun aliyun kaga al-imam bukhari sai fassara wannan aya idan aka ce Allah ya daga annabi idris ya kai shi wuri mai daukaka wani guri ne mai ɗaukaka sai kawo hadisin abu zar lifari wanda manzon Allah da kansa ya ce mun shiga sama ta hudu fa'ida ana bi idris sai gani ga annabi idris alaihi salam kaga kenan sama ta hudu shine Allah yake nufi da makanan aliyya wuri mai daukaka makanan aliyya wuri mai daukaka to shine sai ibn hajar yace to babu shakka haka ne makanun aliyun bi gairi shakkin sama ta hudu wuri ne mai daukaka ko sama ta ɗaya ne kaga dai wuri ne mai daukaka bare a ce sama ta hudu to amma matsalar ita ce تشكل بعضهم uh, zalika da غيره من الأنبياء أرفع مكانا منه أي أقول أن akwai waɗanda sun fi annabi Idris ɗaukaka ɗin akwai waɗanda annabi ya haɗu da su sama da matsayin da ya da sama da uh, annabi Idris kaga akwai waɗanda suna sama ta biyar akwai waɗanda suke sama ta shida akwai waɗanda suke sama ta bakwai me yasa ba a kira su Allah ya ɗaga su zuwa ga wani wuri mai ɗaukaka ba sai aka faɗi annabi idris kawai wannan yana daga uh, tambayar da shi ibn hajar yake saboda sharhi game da babin al-imam bukhari yake cewa bi anna ghayrahum min al-anbiya arfa'u makana min limaza me yasa to shine sai aka ce eh abinda yasa na annabi idris ya zama daban lam yarfa ila al-makan man huwa hayyun ghayruhu ta inda aka war kokarin malamai suka yi kokarin warware wannan mushkila me yasa misali ba a ce annabi Musa Allah ya ɗaga shi wuri mai ɗaukaka saboda annabi Musa yana sama ta shida da sauran annabawa da suka samu daraja sama da matsayin da annabi Idris ya samu amma sai ya zama wannan an keɓe shi ne ga annabi Idris kawai shi kaɗai aka ce rafa'nahu makanan aliyya me yasa sai wasu malamai suka ce saboda Allah ya kai annabi Idris da ransa kaga ko da annabi Musa yana sama ta shida misali annabi Ibrahim yana sama ta bakwai ai ba da ransu bane Allah ya kai su ba da ransu bane lam yurfa ila samai man huwa hayyun gairuhu babu wanda aka daga aka kai sama yana da rai sai annabi Idris shine sai ibnu Hajar ya ce a'a to ina ga annabi Isa ina ga annabi isa li anna isa aidan qad rufi'a wa huwa hayyun ai annabi isa shi ma an ɗaga shi an kai shi sama yana da rai ta ma me yasa shi annabi isa ba a ce rafa'nahu makanan aliya ba sai dai aka gaya ma annabi idris alaihi salam wa kaunu idris rufi'a wa huwa hayyun shine sai ibnu hajar ya ce magana cewa an ɗauki annabi idris an kai shi sama yana da rai wannan ƙorafi ne wanda bai tabbata ba min tariƙin marfu'a ƙawiyya babu wata hujja mai ƙarfi da za ta tabbata da wannan annabi idris shin allah ya kai shi sama da rai babu shakka annabi isa ya tabbata wanda shine in hajar ke cewa Allah sahih fahimta mafi inganci saboda hujjoji da aka samu Sanda alkur'ani ya tabbatar hadisan manzon Allah sun tabbatar annabi Isa Allah ya kai shi sama da ransa ba mutuwaye ba to amma annabi Idris fa shin haka din ne shine ibn hajar ya ce to babu wata hujja da ta inganta mai tabbatar da wannan amma zaka ga labarai waɗanda malamai suke bayarwa kamar kashi uku na ɗaya al-imamu al'imamu tabari wani ba shakka al'imamu tabari in ka dubi tafsirinsa za ka gani iya kawo labarin wani tabi'i da ake kiransa ka'ab bin mati'in ka'ab yamani ana kimar al wanda labarinsa yana littafan tarihi da yawa kamar misali al zahabi ya yi bayani a kansa a littafin siyaru a alamin nubala yana mujallar na uku shafin shi wannan malamin yahudu ne malamin yahudu ne kana yahudiyan ta bayanin al'imamu zahabi ka'ab bin mati'in shi ne ake kira ka'abul ahbar asali ba yahudu ne fa aslama ba'da wafatin nabiyyi ya musulunta bayan annabi Muhammad ya rasu bayan annabi ya rasu ya musulunta amma malami ne a Yahudawa wa qadimal madina ya iso garin madina min al-yaman fi ayyami umar zamanin sayyidina umar yana halifa ya bar yaman ya zo madina fajalasa ashabu muhammad al-imam zahabi ya ce to a lokacin da shi ka'ab bin in ya dawo madina kuma ga shi duniya ta san shi ta wajen ilimi a yahudanci malamin yahudu ne babban malami sananne a duniya ya musulunta ma dai da yake bai samu haduwa da manzon Allah ba kaga ba sahabi bane bai ma hadu da sayyidina Abubakar ba sai zamanin sayyidina Umar ya bar Yaman ya dawo Madina saboda haka da ya zo Madina labari ya iso ga sahabbai ai ga babban malamin Yahudu din nan sananne a duniya yau ga shi ya zo madina ya musulunta wa kana eh, eh, eh, islam ko babu shakka musuluncinsa ya yi kyau in ji alimamu zahabi babu shakka musuluncinsa ya yi kyau saboda haka sahabbai waɗanda suke da rai sai zama su ma suna zuwa gabansa suna karatu saboda suna so su san ilimin da yake da shi a cikin littafin attaura tunda babban malami ne a yahudanci al-imam zahabi yace fa kana yuhaddisuhum an al israiliyya saboda ka sai ta ba su labarai waɗanda sun zo a littafan yahudawa labarai da ake kira al israiliya wanda ba shi da alaka da musulunci tunda shi ai sun fi shi ilimin musulunci tunda shi yanzu ya shigo addinin musulunci amma yana da ilimin yahudanci abubuwan da ke littafan attaura da sauransu yahfazu ajaiba al-imam zahabi ya ce ya haddace labarai masu ban mamaki abubuwa da yawa to sai zama yana karantar da waɗannan sahabbai wa ya akudu sunan an sahaba shi kuma sai ya ɗauki ilimin annabi muhammad daga wurin sahabban manzon Allah yana karantar da su suna karantar da shi eh, al'imamu zahabi ya ce matinu diyana babu shakka mai addini ne mai ƙarfi min dubala ulama yana daga cikin manyan malamai masu addini masu aƙida kwarai to sai zama abu huraira yakan zo ya karatu gunsa ya ji labaran bible da attaura muawiya bin abi sufyan yakan zo ya karatu wurinsa abdullahi bin abbas yakan zo ya karatu wurinsa kaga waɗannan sahabbai ne su su karantar da shi hadisi da abin da ya shafi ilimin musulunci shi kuma ya karanta da su abin da yake littafin attaura taura ne sai al-imamu zahabi ya ce wa zalika min qabili riwayati sahabi an tabi'i to saboda haka sa, wannan yana daga cikin misali da za a ce masa sahabi ya ɗauki ilimi wurin tabi'i saboda shi ka'ab bin mati'in tabi'i ne ba sahabi bane amma gashi yana sahabbai suna karatu wurin shi kaga kenan sahabbai sun dauki ilimi a wurin tabi'i shine al imamu Zahabi yace wa huwa nadirun azizun wannan abu ne wanda ke ba a cika samun shi ba saboda karfin ilimin wannan tabi'i yasa sahabbai suke haka to abin da yasa kenan sau da yawa idan kana karanta alqur'ani zaka rika samun labaran ahlul kitabi a cikin alqur'ani kuma ba annabi Muhammad bane ya ruwaito su ta wannan dalili saboda waɗannan sahabbai da suka saurari wannan malamin ka'abin mace yana ba su labarai sai su ɗauki da yake kuma labaran Alƙur'ani suna kama da labarai waɗanda suka zo a cikin littafin a taura da bible ana samun kamanni to saboda haka sai kaga an ɗauki labarin da ya zo a cikin a taura an saka a cikin tafsiri wannan shine sirrin da ya sa sau da yawa idan ana ba da labari za ka ga an ɗauko labarin ahlul kitabi wanda asali labarin ma ba mamaki a bible yake amma sai kaga an sa shi ana fassara wata sura ta alqur'ani dalili saboda waɗannan sahabbai sun ɗauki irin wannan ilimi daga shi wurin wannan tabi'in shine Ka'ab bin Mati to Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yana daga cikin waɗanda suka ba da labari game da Annabi Idris amma kar mu manta wannan labari ba shi da alaƙa da manzon Allah ba shi da alaƙa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas da yazo fassara wannan aya wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka annabi Idris mun kai shi wani wuri an ɗaga annabi Idris aka kai shi wani wuri mai ɗaukaka sai Abdullah bin Abbas ya ce inna Idrisa ai annabi idris sa'ala sadiq allahu min mala'ika annabi idris yana da wani aboki daga cikin mala'iku wannan bayanin abdullahi bin abbas kaga a tafsiri yake bayyana wannan ya zo daidai fassarar wannan aya ta suratu maryam sai yake faɗin wannan labari ya ce annabi idris yana da wani aboki daga cikin mala'iku to ba shakka wancan zamani rayuwarsu eh, ta bambanta da yanayin zamanin mu a yau abubuwa da yawa suna faruwa a wancan zamani wanda a yanzu in an gaya maka sai ka ce ƙarya ne kuma gaskiya ne don haka ba mamaki ya zamanto akwai mu'amala tsakanin mutane da mala'iku a wancan lokacin amma dai labari ne wanda abdullahi bin abbas yake bayarwa wanda ba shi da alaƙa da hadisin manzon Allah annabi idris yana da aboki mala'ika in ji abdullahi bin abbas wannan abokin fahamalahu ala Jana baina jana haihi ya ɗauki annabi idris a tsakanin fuffukensa biyu tunda mala'iku suna da fakafukai ya ɗauki annabi idris sun sa'ida bihi ya haura sama da annabi idris suka wuce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku falamma kana fi sama'in rabi'a da suka isa sama ta hudu talakahu malakul maut za su wuce sai ga mala'ikan mutuwa shi kuma yana saukowa zai zo ƙasa mala'ikan mutuwa yana saukowa daga sama zai zo ƙasa sai haɗu da wannan mala'ika wanda yake ɗauke da annabi idris faƙala lahu sai ya ce mar uridu an Alimani. kan ya min ajli idris ina so ka gaya min in ji wannan mala'ikan da yake dauke da eh, eh, annabi idris yace ina so ka gaya min yana tambayar mala'ikan mutuwa shekaru nawa suka rage ma annabi idris a duniya kala sai mala'ikan mutuwa ya ce wa aina idris wa ina ma idris din yake ne kala sai mala'ikan ya ce huwa ma'i yana nan tare da ni gashi nan a bayana in ji wannan mala'ikan faƙala sai mala'ikan mutuwa ya ce ina haza la sha'un aje wannan ya isa abin mamaki umirtu an aqbiba ruhahu fi sama'ir rabi'a ba shakka ni umarni da aka yi min in ɗauki ran annabi idris a sama ta hudu to babu mutumin da na taɓa samun irin wannan abin mamaki lokacin da aka ce min in je in ɗauki ran annabi idris a sama ta hudu sai na ce kai zalika wa huwa fil ardi ya za a yi in ɗauki ran mutum yana sama ta hudu bayan kuma ɗan adam a dauran ƙasa yake rayuwa in ji mala'ikan mutuwa ina ta mamaki ashe kai za ka kawo min shi faƙaba ba ruha ko kawai sai karɓi ran sai jiya ya tafiya shi to da abdullahi bin abbas ya bayyana labarin sai ya ce fa zalika qawluhu ta'ala to dalilin da ya sa Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya mun daga annabi Idris zuwa ga wani wuri mai ɗaukaka wato dalilin da ya sa Allah ya faɗi wannan kenan amma a saboda adalcin sahabban annabi Muhammad duk wata magana inda dai ba ta da asali daga manzon Allah ba za su jingina ta ga annabi ba dan mutum zai fassara ayarsa amma kuma ba zai ce annabi ne ya faɗa ba ka kaga dai ya bayyana labarin amma kuma abdullah bin abbas bai ce manzon Allah ba ne ya faɗa kuma a wannan riwayar ma bai ce ka'ab bin mati'in shi ne ya karantar da su ba to amma na biyu na biyu akwai labarin da wani tabi'i da ake kiransa hilalu bin yasaf al-kufi hilalu bin yasafin al-kufi yake cewa sa'ala ibnu abbasin ka'aban وأنا حاضر عبد abdullahi بن abbas ya tambayi ka'ab bin Mati, wannan babban malami yahudu da ya musulunta ɗin abdullahi bin abbas ya tambaye shi wa ana hadirin kuma ni ina gurin in ji hilal bin yasaf al-kufi ina gurin ya tambayi wannan malamin yahudu faƙala lahu sai ce mar ma qaulullahi ta'ala li idris ga wata aya da ta zo a cikin alqur'ani wa rafa'nahu makanan aliyya shin meye dalilin da yasa Allah ya faɗi wannan saboda ai waɗannan labarai da yawa labaran annabawan farko suna na a cikin attaura galibin labarin zaka samu akwai su a attaura illa dai musulunci yana ba da labari na gaskiya kuma labaran attaura zaka samu an hada da ƙarerraki to ne abdullahi bin abbas yake tambayan ma ce tun tunda kai masanin a taura ne shi dai annabi muhammad tunda ya karantar da wannan aya bai ce ga bayani ba kuma sahabbai ba sa wannan garaje su tambayi manzon Allah ya rasulullah ka ce kaza Allah ya ce kaza muna son bayani filla filla Allah ya hana idan Allah yana son a sani zai yi bayani idan Allah bai yi bayani ba shiru wannan ka'idar majalisin manzon Allah kenan saboda ka har annabi ya bar duniya manzon Allah bai bayyana wani labari akan wannan ba illa dai labarin da ya zo cikin hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda manzon Allah yake bayanin tafiyar sa sama da kansa ya faɗa yace sai ga ni ga annabi Idris yayi maraba da zuwa na kuma ya min addu'ar addu'ar alkhairi to sai annabi ya karanta ita wannan aya wa rafa'nahu makanan aliyya to don haka tunda babu wani hadisi da aka samu daga manzon Allah sai Abdullah bin Abbas ya tambayi Ka'ab bin Mate yace mar ma qaulullahi ta'ala li Idris ko me kake gani ta ilimin ku na at-taura wanda yasa Allah ya faɗi wannan a cikin Alƙur'ani wanda eh, yake gaya mana cewa ya daga annabi idris ya kai shi wani wuri mai daukaka sai ka'ab ya ce kwarai kuwa kaga ka'ab bin mati ya nuna cewar akwai labarin annabi idris a littafin at taura to kuma ga yanda labarin ya zo amma idris fa inna allaha auha ilai wato allah ne yayi yi wahayi ga annabi idris a zamaninsa allah yayi wahayi ga annabi idris anni arfa'u ka kulla yawmin misla jami'i amali bani adam ya Allah ya ce ma annabi Idris a kowace rana ina karɓan ayyukanka masu kyau wanda sun kai yawan aikin duk 'yan adam da ke duniya wato shi annabi Idris a kowace rana ladan da yake samu ya kai ladan da duk mutanen duniya suke samu a wannan zamani babu shakka ladan da muke samu a ba iri ɗaya ba saboda gwargwadon aikinka gwargwadon ladanka to shi annabi idris a lokacin kuma in ka dubi farkon duniya mutanen ma ba yawa farkon duniya don karuwa ake kai har zuwa yanzu ko da zamanin manzon Allah ka duba yawan duniya bai kai yawan mutane da suke a yau ba idan eh, haka karuwa ake ta yi to a zamanin annabi idris ya zama annabi idris a kullum yana aikin alkhairi mai yawan gaske to kuma ana kai ma Allah saboda duk aikin da muke ana kai ma Allah a kowace rana dukkanmu duk wani aiki da muke ana kai ma Allah rahoto Allah ka samu dace da alkhairi to shi kuma Allah sai ya magana da annabi Idris saboda karfafa mishi saboda a ƙarfafa mishi wane kana ƙoƙari, saboda aikin da kake yi kai kaɗai ya yi daidai da aikin da duniya take gaba ɗayanta kaga Allah ya kan yaba ma ɗan adam saboda ƙoƙarin da yake wannan za ka ga misalinsa a cikin alkur'ani da yawa yana daga ma misalin tafiyar Isra'i da manzon Allah ya yi. ai dalilin tafiyar Isra'i saboda girmamawa ne ga manzon Allah wato ka ga kamar tsarinmu ne idan mutum ya abin yabo akan yaba marasa don a karfafa mishi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara halittarsa a duniya don haka idan annabi ya yi wani abin yabo ana yaba mishi saboda ya ƙara ƙarfin gwiwa to shine shi ka abin mata yake gaya ma Abdullah bin Abbas haka Ya ce abin da ya faru kenan Um, wa rafa'nahu makanan aliyya wanda Allah yake faɗi a suratul maryam kana idrisu khayya shine abdullahi bin abbas kaga ta wannan riwayar ya samu hadisin ne wato ya samu wannan labarin ne daga ka'ab bin malik sabanin riwaya ta farko da muka karanta sabanin riwaya ta farko wannan riwayar abdullahi bin abbas ya tabbatar wannan tabi'in babban malamin yahud shi ya karantar da shi wannan labarin. wata abin da ya faru shi annabi idris kana khayyaban tela ne eh, idan kamar a yanzu ne a ce tela wato shi mutum ne mai dinki yana da suna dinki ne da zare da allura zare da allura to wannan kuma gaskiya yana daga wani ilimi wanda ya kamata a ce mun kiyaye shi annabi idris kana la ya duk sa'ilin da ya ɗauki allura zai soka sai ce subhanallah idan ya ja allura sai ya wani zikirin Allah kuma wannan wata hikima ce babba eh, ya kasance duk aikin da kake yi ka mai da zikirin Allah da wannan aikin saboda gwargwadon abin da kake yi gwargwadon ladan da kake ta samu kana tara ma kanka ladan zikiri ai in ka lura maimakon haka zaka samu idan mutum lebura ne saboda ya ji daɗin aikin sai ɗauko kaset ɗin wani mawaƙi ya sa ya daɗa lalacewa mawaƙin yana mar waƙa yana bibiyan waƙan ana aikin eh, kuma in ka dubi rayuwar manzon Allah za ka ga hatta lokacin da aka zo ginin masallaci lokacin da aka zo ginin masallacin madina manzon Allah zikirin Allah yake shi da sahabbai don haka yasa wato wannan ba wai annabi idris kadai bane kuma ya zo ne ta bayanin abdullahi bin abbas to idan yamma ta yi fakana yumsi hina yumsi idan yamma ta yi wa laisa fil ardi ahadun afdala amalan min duniya gaba ɗaya babu mai yawan aiki kamar annabi idris kuma gaskiya ne shi sa Allah ya ce wala zikrullahi akbar yawaita zikirin Allah ya zama harshen harshenka yana maimaita zikirin Allah in ka dubi alkur'ani ya nuna mana hatta yaƙi idan ana yaƙi harshenka ya ta maimaita zikirin Allah kuro to haka nan ayyuka da kake gudanarwa ka rika maimaita zikirin Allah to wannan ka san mala'iku da suke sama mala'iku na rubuta ayyukanmu ana kai rahoto wurin Allah saboda ka mala'iku sukan yi hira game da mu ɗinnan da muke doron ƙasa wannan ba shakka ya tabbata mala'iku suke yi muhawara a yi magana a kan wani kai kana ganin kamar muna nan kara zube ne ba haka ba ne ana lura da aikinmu ana ganin rahoto duk abin da muke yi shi yasa mala'iku suke mana addu'a saboda me saboda suna ganin ayyukanmu da suke ta gudana to mala'iku suna ganin aikin da ake kaiwa a kowace rana ga aikin annabi idris ya fi na kowa fasta azana malakun ce rabba ku. saboda haka sai wani mala'ika ya ce ya Allah ina son ka bani izini ya rabbi izalli ya Allah ka min izini in sauko duniya ina son in je in haɗu da annabi idris wannan bawa naka mai yawan ibada ina so in je in haɗu da shi fa azina lahu sai Allah ya mar izini saboda Allah ya ce babu abin da mala'ika zai aikata sai da izinin Allah wa yaf'aluna ma umaru? da ya taho ya samu annabi Idris fa sallama alaihi sai ya mar sallama wa qala sai ya ce inni ji'tuka li akhdimaka li akhdimaka nazo ne saboda in maka hidima kuma na samu izinin Allah sai annabi idris ya ce kaifa takhdumuni wa ta malakun wa ana insanu ta ya za a yi kai min hidima alhali jinsin halittar mu ba ɗaya bace kai mala'ika ne ni kuma ɗan adam ne to sai annabi idris ya ce da ya fahimci mala'ikan wato gaskiya ne annabi idris sai ya karɓa ya yadda kenan to annabi idris sai ya tambaye shi hal kawo bai baina malakin mauti shai'un na san ku mala'iku kuna da yawa ko kana da kusanci da mala'ikan mutuwa kuwa kala sai kala malaku sai mala'ikan ya ce za ka akhi minan mala'ika ai ba ma kusanci ba ai wannan dan ne a cikin mala'iku mala'ikan da yake karɓar rai ai dan ne Fakala sai ya ce hal fi’u, an yanfa'ani kana ganin shi wannan uwan naka zai iya taimaka na a lokacin mutuwa in dan amfana da shi akwai wata 'yan riba da zan iya samu a wurin shi kada sai mala'ikan ya ce ana amma amma an yi shay'an au yi fala idan kana nufin mala'ikan mutuwa ya gaggauta wani abu ko ya jinkirta ya ce wannan ba sai na tambaye shi ba na tabbata ba zai yiwu ba idan aka ce ya karɓe ka to babu jinkiri kuma in lokacin ka bai ba zai zo ya ɗauke ka ba babu alfarmar da za ka nema wurin mala'ika ya canza wannan walakin amma duk da haka tunda ka nemi alfarma saukallimuhu hulaka, zan roki mala'ikan mutuwa fayarfuqu bika inda al in an zo mutuwa ya ɗan sassauta maka to wannan kan zan iya saboda ai mutumin kwarai ne ce to abinda za a yi irkab baina hayya ka hau gadon bayana tsakanin fukafukai na guda biyu saboda ka sai annabi idris farakiba idris ya hau kan bayan wannan mala'ika fasa'ida ila sama'il uliya wannan mala'ika sai dinga hawa sama da annabi idris falakiya malakal mauti sai kuwa ya haɗu da mala'ikan mutuwa a sama wa idris bai jana haifi ga annabi idris yana tsakanin fukafukan wannan mala'ika fa qala malak sai mala'ikan da ya dauko annabi Idris ya yace inna li ilaika hajatan ina da wata bukata gare ka yana gaya wa mala'ikan mutuwa ina da wata bukata wurinka sai mala'ikan mutuwa ya ce kad alimtu ka, na riga na san bukatarka yaji mala'ikan mutuwa na riga na san bukatar ka mu ne fi Idris za ka yi magana da ni ne game da annabi Idris ko ba haka ba ne to kana so ka roƙe ni ne game da annabi Idris kuma abin da kake so ka roƙe ni din nan lokacin shi ya wuce qaddamu hiya ismuhu min as littafin ma da nake dauke da shi na masu rai an riga an goge sunan shi to kaga annabi Idris dai kam al'amar ya kare littafin ma da listin masu rai yake ciki an riga ma an goge suna annabi Idris don kuwa lokacin shi ya kare lam ya buka minhu ba abin da ya rage ma Idris min ajalihi inda ajalinsa ne illa nisfu tarfati aini. sai da rabin kiftawar ido Ka ba wai kiftawar ido ɗaya ba rabin kiftawar ido ne kaɗai ya rage ma annabi Idris yana gama faɗa annabi Idris ya rasu mala'ikan mutuwa ya gama aikinsa fa mata Idris kaga kenan mala'ika Idris annabi Idris ya rasu baina janahayil malak a tsakanin kafadun mala'ika to kaga riwaya ta biyu kenan ai shi sa aka ce rafa'anahu makanan aliya mun ɗaga shi wani guri mai ɗaukaka kaga sai tawilin ya dace da wannan ayar ko mun ɗaga annabi idris muka sa shi a wani guri mai ɗaukaka me ake nufi da mai ɗaukaka saboda Allah ya karɓi ransa qabada ruhahu hunaka an karɓi ran annabi idris yana doron mala'ika ne sai Abdullah bin Abbas shi wancan malami ka abin mace shi ya karantar da wannan fassara wanda Abdullah bin Abbas yake ba da labarinsa ya ce fazalika ƙaunullahi Azzawajalla, to wannan shine dalilin da ya sa Allah matsaukaki yake cewa wa rafa'nahu makanan aliyya kuma wannan labarin zaka gani a tafsirin al-Imam Suyuti ad-Durrul Mansur domin tafsirin al-Imam Suyuti ad-Durrul Mansur duk wani labari yana ƙoƙarin kawo shi labarin ya inganta ko bai inganta ba ko da labarin nan na ahlul kitabi na isra'iliya wanda wannan kai tsaye kaga abdullahi bin abbas eh, wanda ya ba da labarin ya tabbatar da cewa abdullahi bin abbas ya samu labarin ne daga wannan malamin yahudu wanda shine abin da ya sa malamai suke tsawatar mana game da al-isra'iliyat duk wata duk wani labari da kaji an bayar wanda bai da asali daga manzon Allah to inda ya shafi ayar alkur'ani to za ga ana danganta shi ga labarin badu isra'il idan mun fahimci waɗannan labarai kashe biyu na ɗaya ya nuna cewar allah ya karɓi ran annabi idris a sama ta hudu labari na farko kenan kaga wannan shine ma'anan rafa'nahu makanan aliyya na biyu ha, Allah ya karɓi ran annabi Idris yana doron mala'ika yana tsakanin fuka-fukan mala'ika Allah ya karɓi ransa shi yasa aka ce rafa'nahu makanan aliyya kaga an samu tawili kashi biyu sai na uku shi kuma ya zo ta hadisin zaid bin aslam al-adawi zaid bin aslam shi ma tabi'i ne yaron wani yantaccen bawan sayyidina umar sayyidina umar yana da bawa da ake kiran shi aslam to zaid bin aslam din nan in ka dubi littafin muwatta za ka yi ta ganin hadisansa za ka ta ganin hadisansa yana daga cikin tabi'ai waɗanda sun karantar da musulunci kwarai sun karantar da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya zama shi din ma zaid bin aslam ya ruwaito irin wannan labari abin da yake cewa ko da ke shi bai danganta labarinsa ga ka'abin mati'in ba amma dai kuma bai ce annabi muhammad ne ya karantar da ba ya karantar da wannan labarin ba saboda babu sunan sahabi a labarinsa don haka hadisi ne mursal zaid bin aslam ya ce kana yas'adu li idrisa min al'amali mislu ma yas'adu li jami'i bani adam kamar yadda labari ya gabata wato kowace rana a kowace rana ayyukan alkhairi wanda annabi idris yake yi shi kadai ya kai yawan alkhairin da mutanen duniya gaba ɗaya suke yi shi kadai aikin da yake ya kai yawan aikin alkhairi da mutanen duniya suke fa ja'ahu malakun sai ga wani mala'ika ya taho ga annabi idris fasta azana Allah fi jalsatin kafin wannan mala'ika ya taho ya nemi izinin Allah fa azina lahu sai da Allah ya mar izini saboda cewar Allah wa bi amrihi ya amalu su mala'iku da umarnin Allah suke aiki don haka babu wani mala'ikan da zai wani abu sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to ya nemi izinin Allah Allah ya masa izini fa habata ilai sai ya sauko fi surati adamiyin shi wannan mala'ikan ya sauko ne a suran ɗan adam to ya kasance lamma kana yajid falamma arafahu ya taho ya kusanci annabi Idris kaga kenan bai zo ga annabi Idris a sura ta, mala'ika ba amma saboda yawan ibadar wannan mala'ikan duk da cewar ya zo a suran ɗan adam saboda yawan ibadarsa a rafahu sai annabi idris ya gane ya gane cewa wannan mutumin ba ɗan adam ba ne saboda ai annabin allah ne yana da ilimi yana da baiwar da allah ya masa da in mutum rikida ya yi daga wata halitta zai iya ganewa Shi ne sai annabi idris ya ce masa as'aluka hajatan wane ina da wata bukata da zan roke ka sai ya ce mahiya mece ce bukatar sha annabi idris ya ce mar to zai kunin mauta ne abinda nake so da kai na karanta ba kowane rai zai ɗanɗana mutuwa to ni ina so in ji yaya mutuwar take ne ka ɗanɗana min amma kaɗan ba wai mutuwar za ka yi min gaba ɗaya ba abinda nake so ka ɗanɗana min ne yanda mutuwar take a a'lamu ma shiddatahu ina so in san yadda tsananin zafin mutuwa yake abinda yasa fa akunu lahu ashadda isti'dadan idan na san zafin shi kaga zan fi shiri wanda ya san zafin mutuwa kaga zai fi kowa shiri game da shi to wannan mala'ika ba mala'ikan mutuwa bane ga abin da ya faru ne, shi kuma Allah yana ganin duk abin da ke faruwa a duniya la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah babu abin da ya gare shi fa auha Allahu ilai sai Allah ya yi wannan mala'ika wahayi an iqbid ruhahu sa'atan ka karbi ransa na dan lokaci takaitacce Allah ya gaya wannan mala'ika sun ma'arsulhu idan ka karbi ransa na dan takaitaccen lokaci sai ka sake shi fa fa'ala sai mala'ikan yayi haka sun makala sai ce kai fara'aita da aka aka sake shi ce yaya kake ganin ɗanɗanon mutuwan yake ya ce a hana a ma balagani an ai duk wahalar da na sha a duniya ban taɓa samun zafi irin wannan ba kaga dai wani ɗanɗana mar ne ba wai mutuwa gaba ɗaya aka ɗora mishi ba ce amma gaskiya na ji jiki wannan abin da kai to na gode sai ce wa inni uhibbu an ni nara saura abu na biyu ina son ka nuna min wuta saboda duk muna jin labari akwai wuta akwai aljanna ko mun san gaskiya ne to amma kaga inda zan ga wutan kiri-kiri na san zan fi ji tsoron Allah akai fahamalahu sai Allah ya bashi izini dama da izinin Allah mala'ikan ya taho saboda haka sai mala'ika ya dauki annabi Idris wa arahu iyahu ya je nuna mar inda wuta take kala sai ce to nan ma na gode inni uhibu an turiyani jannata yanzu kuma aljanna nake so ka nuna min fa arahu iyaha nan ma ya dauke shi sai kai shi aljanna ya nuna mar falamma da kalaha aka shiga aljanna wa tafa biha aka zagaya to bayan an gama zagayawa sai mala'ikan ya ce mar ukhruj lokaci yayi da za mu koma gida sai gina ya ce wani gidan wani gida za mu kuma ya ce wallahi la a kuruju ni dai kaga na iso kin ya ce wallahi ba inda zan fita hatta ya kuna allahu ta'ala ya kuruju jini, in kaga na bar nan to allah ne aljanna shi ya hidda saboda na san nashi ne to fa ba asallahu malakan sai Allah ya ce to ga wata gardama ta kaure ga gardama ta kaure tsakanin annabi Idris da mala'ika saboda ka ga wani mala'ika Allah ya ce ka je ka zama alƙali ka raba gardama tsakaninsu sai aka turo wani mala'ika da mala'ika ya taho fa ba asallahu malakan ya hakumu bainahuma Allah ya turo mala'ikan da zai hukunci a tsakaninsu ƙala. sai mala'ika alƙali ya ce to kai wannan mala'ika kai za ka fara magana tunda kai kake ƙara wannan ya fita ma ta ƙulu ya malakan mauti faƙasfa ma da raki to barin baka labarin duk abin da ya auku tsakanina da mutumin nan ya gaya mar daga farko ga abin da ya faru tsakanin shi da annabi idris bayan ya gama magana sai shi wannan mala'ika alƙali ya ce ma ta ƙulu ya idris to kai kuma annabi idris mai za ka ce sai ya ce to barin gaya maka ni dai abin da na taras a littafin allah an ce kullu nafsin za'iqatul mauti kowane rai mai ɗanɗana mutuwa ne haka ne ya ce haka ne Ke wa zubta to na ɗanɗana kuma na gani a littafin Allah an ce wa in minkum illa wariduha babu wani musulmi da zai shiga aljanna face sai ya ratsa wuta duk wanda kaga ya shiga aljanna to sai ya ratsa wuta wa kad waratu hani kuma na ratsa na uku a littafin Allah an ce wa ma hum minha bi mukhrajina idan sun shiga aljanna ba mai fitar da su wannan ma yana littafin Allah ya ce yanzu wannan ne kake cewa kai alkali ifa wallahi la karo jini na rantse ma da Allah ba abin da zai sa fita daga wannan gurin hatta ya kuna Allah jini in ka gana ba nan Allah ne da kansa ya fidda ki to daga nan dama da annabi Idris ya faɗi waɗannan dalilai da da alƙalin da kuma shi mala'ikan da ake rigima da shi da annabi Idris gaba ɗaya sai suka ji murya hatifan min fauƙihi ta sama Allah yana cewa bi izini da kala da izini na ya shiga aljanna wa bi amri fa'ala da umarni na ya yi duk abin da ya yi fakalli sabila don ka fita hanyarsa sau da ka waɗannan mala'iku suka yi tafiya su suka bar shi yana gidan aljanna su kaga kenan nan ma an samu fasara na uku shine ma'anan wa makanan aliyya kaga a fasara ta farko Allah ya karbi ran Annabi Idris a sama ta hudu a fasara ta biyu Allah ya karbi ran Annabi Idris a kan doron mala'ika a fasara ta uku Annabi Idris Allah ya kai shi gidan aljanna ya kai shi gidan aljanna kaga wannan shine nufin wa rafa'nahu makanan aliyya to waɗannan duka sun zo ta bayanin malamai ko da yake ba za ka samu bayanin gaba ɗaya a jere haka ba amma ibnu hajjar sai da ya kawo misalan a littafin fatul bari sai ya ce wa hada min al-isra'iliyat to duk waɗannan labaran babu mai alaka da maganar manzon Allah labarai ne na banu Isra'il shi eh, ibn hajar bai ce ƙarya ba ne sai ya ce wallahu a'lamu bi hati zalika Allah shi ya bar wa kansa sanin ingancin gaskiyan waɗannan labarai saboda ba labarai ne da aka ce annabi Muhammad ya faɗa da kansa ba kuma in ka dubi asalin labaran wasu manyan malamai suka ba da su waɗanda in ana magana tsoron Allah suna gabanmu in ana maganar gudun ƙarya ga Allah da manzo wallahi sun fi mu waɗanda su suka ba da labarin saboda haka ƙaryata su kai tsaye yana iya zama kuskure musamman idan magana da suka yi bai ci karo da wani umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa ce wallahu a'lamu bi sihhati zalika ibn qutayba shi ma yana daga cikin manyan malaman farko waɗanda suka yi hidima ga sunnar manzon Allah ya ce inna idrisa lallai annabi idris rufi'a an ɗauke shi daga duniya wa huwa ibn salasu mi'atin wa hamsin sana shekararsa ɗari uku da hamsin saboda mutanen da suna daɗewa tunda an ce kakan annabi nuhu annabi nuhu wanda ya yi wa'azin shekara dubu ba hamsin bare kuma yawan shekarunsa gaba ɗaya a rayuwa suna daɗewa a zamanin farko suna daɗewa fama idan ka dawo ga hadisin abu zarri a tawil alladhi sahahahu ibn hibban wanda al ibn hibban ya inganta wannan hadisin hadisin abu zarri gifari ibn hajar ya ce anna Idris kana nabiyar rasula la shakka annabi idris annabin allah ne ko manzon allah ne wa annahu awwalu man khatta bil qalam ya eh, al-imam ibn hibban ya inganta wannan hadisin mutum na farko da ya taɓa rubutu da alkalami shine annabi Idris wannan annabi shine mutum na farko wanda hadisin ya inganta kuma ibn ishaq ne littafin tarihi ya kirga abubuwa da yawa waɗanda annabi idris shine su. ana cewa shine mutum na farko da ya fara saƙa shine mutum na farko da ya fara rubutu su kaga mutum ne wanda allah ya masa baiwa mai yawa kamar yadda ibnu hajar ya tabbatar waɗannan labarai ana su ana danganta su ga labaran banu isra'il haka ma ibnu kasir a littafin albidayat wa nihaya wanda yana mujallar na farko shafi na 236 ibnu kasir ya ce wa hada min al-isra'iliyati wa fi ba'dihi nukara akwai kalmomi waɗanda ba shakka kana iya ƙaryata labarin a dalilinsu akwai wasu kalmomi da suka zo a cikin labaran ko da ba a ƙaryata labaran gaba ɗayansu ba wa ƙaunu ibn abi jihin. amma in ka dawo ga bayanin bayanin al'imamu mujahid game da cewar warfa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka annabi idris an kai shi wani wuri mai ɗaukaka sai al'imamu mujahid ya ce idris abinda da ya sa Allah ya ce an ɗaukaka shi rufi'a wa lam yamut an daga shi da rai ba tare da ya mutu ba wato shi yasa kaji zaka ji ana cewa annabi Isa da annabi Idris an ɗauke su daga duniya ba su mutu ba Dake kama rufi'a Isa wanda ya zo ta bayanin alimam Mujahid an dauke an ɗauka annabi Idris an kai sama da ransa Hakanan annabi Isa alaihi salam shine sai ibn kasir ya ce in ara da annahu lamya yamut ila al'ana fa fi hadha nazarin idan al-imam yana nufin cewa shi annabi idris bai mutu ba har zuwa yanzu to wannan shine abin da zai iya saɓa ma hujjoji waɗanda suka zo cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah saboda shi annabi isa a fahimtar ahlus sunna Allah ya ɗauke shi ba tare da ya mutu ba kuma baka da hujjar cewa annabi isa ya mutu a yanzu wannan fahimta galibin malaman suna akan ta suke amma annabi idris baka da hujjan faɗin haka dalilin da ya yasa ibnu kasir ke wannan bayani ke na littafin al-bidayatu wan nihaya kuma haka in ka dubi bayanin ibnu hajar shi ma yadda muka ce a fathul bari mujallar na shida shafin da ya ce kaunu idrisa rufi'a wa huwa hayyun cewa an daga annabi idris an kai shi sama yana da rai lam yasbut min tariqin marfu'a qawiyya babu wani labari da ya inganta labarin da yake da isnadi mai ƙarfi babu wannan labari saboda ka duk labarin da ka ji ana faɗa labari ne waɗanda ba su da inganci wanda za ka iya ba da hujja da su to don haka in muka dawo ga wannan ayar wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaga shi a wani guri mai ɗaukaka me Allah yake nufi fahimta mafi inganci game da wannan kalma ita ce bayanin ibnul qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama wato abin da yasa Allah ya faɗi wannan ga annabi Idris saboda girmamawa ne ga matsayin da annabi Idris ya samu a wurin Allah amma ba wai annabi Idris ya keɓanta da wani abu na daban bane zaka ga wannan bayani a littafin ibn qayyim tariqul ne. shafi na 350 yana cewa yakfi fi fadlihim wa Allah yana nuna mana darajar manzanni da daukakar da manzanni suka samu a cikin alqur'ani Allah yakan kawo misalai da yawa ikhtassahum bi wahyihi saboda ya keɓanta manzanni da annabawa ya ba su wahayi waje alahun umana ala risalatihi Allah ya ba su amanar isar da saƙon shi waɗanda suka yi riƙon amanar isar da saƙon Allah su ne manzannin Allah wa wasifa bai na ibadidi, manzanni su ne tsakatsaki suke tsakanin bayan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala saboda manzanni su suke karantar da mu abin da zai kai mu kusa da Allah wa khassahum bi anwa'il karamati saboda haka Allah ya faɗa mana manzannin nan saboda hidimar da suka yi ma Allah to sai Allah ya keɓanta su da karamomi daban-daban karama iri-iri ɗaukaka ta duniya da lahira faminhum man ittakhadhahu khalila wani Allah ya ce ya ɗauke shi shine maji daɗi wato masoyi ga Allah wa hum man kallamahu taklima daga cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da shi kamar misali annabi Musa wa minhum man rafa'ahu makanan aliyya wani kuma Allah ya nuna ɗaukakar da ya bashi Allah ya ɗaga shi ya kai shi daraja mai ɗaukaka kaga kenan Allah yana nuna kyautan da ya yi wa manzanni ba wai yana ayyana ga irin yanda abin ya auku ba ne illa kawai yana nuna martabobi ne wanda ya ba mu waɗannan manzannin walam alli li ibadihi wusulan ilaihi illa min saboda ‘yan adam ba su da wata hanyar da suke isa ga Allah sai ta hanyar annabawa, fa huwa aqrabul khalqi ilaihi wasila idan kana so ka isa ga Allah to dole sai ka bi ta hanyar annabawa wa arfa'uhum indahu daraja saboda su ne mutanen da suka fi daraja a wurin Allah wa ahabbahum ilaihi wa akramahum alai su ne mutanen da Allah ya fi so kuma su ne mutanen da suka fi daraja da karama a duniya gaba ɗaya babu waɗanda Allah ya fi so kamar manzanninsa sai ce wa bil jumla a dunkule fa khairu duniya wal akhira ma nalahu al ibadu ala aidihim duk wata riba da ka samu a nan duniya alkhairin duniya da lahira yan adam suna samu ne ta hanyar annabawa kuro wa bihim urifa ta hanyar su ne aka san waye Allah wa bihim ubida ta hanyar annabawa ake bautan Allah wa uti'a ta hanyar annabawa ake biyayya ga Allah wa bihim hasalat mahabbatu mahabbatuhu ya'ni ta'ala fil ardi soyayyar Allah a doron ƙasa ba ta samuwa sai an bi ta hanyar annabawa saboda haka idan Allah ya kira annabi sai ya faɗi wata kyauta da yamar wannan kyautar ba lalle bane ta zama khususiya gare shi musamman don Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya misali suratul baqara aya ta uku, Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja, rafa'a ba'dahum wasu Allah ya daga su darajoji suwaye kaga Allah bai gaya mana ba amma ya ce ya daga su ya ba su darajoji wata daraja ya ba su bai gaya mana ba to irin wannan bayani shine wanda Allah madaukake game da Annabi Idris ba wai ya samu wani matsayi ne na daban wanda ya bambanta da sauran manzanni ba illa dai Allah yana tabbatar da babu shakka Allah ya daga darajarsa amma ba wai sauran manzanni ba samu darajar da shi ya samu ba shi yasa Allah ya kawo haka yace wa rafa'a ba'dahum ba'dahum daraja in ka dubi nan wa rafa'nahu makanan aliyya ai kaga an ba da misali da shi kadai amma a wancan ayan fa Allah yace ce rafa'a ba'dahum darajatin kaga yana iya yiwuwa ba shi kadai bane wanda Allah ya daga darajarsa kowane annabi da irin martaba da ya samu kamar a suratul isra aya ta 55 Allah ya ce wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din mun fifita wasu annabawa akan wasu kaga anan Allah bai gaya mana su waye aka fifita ba amma ya nuna cewar lallai manzanninsa da annabawa sun samu daraja daban-daban shi yasa ya bada misali yace wa ataina Dawud zabura mun ba da zabura ga annabi Dawud alaihi salam to sai mu je jawabi na takwas jawabi na takwas yace wa qauluhum cewarsu kaifa yajuzu an yu'zana lirruhil khabisi ta yaya zai yiwu a yi izini ga rai rai mai dauɗa liyo oraja bihe fi sama'i a haura da wannan rai a kai shi sama wahiya mawdi'u tahara alhali ita sama wuri ne mai tsarki wato nan duniya akwai rayuka masu dauɗa kamar misali rayuka na kafirai rayuka ne masu dauɗa babu shakka to ta ya za a yi a ɗauki rai mai dauɗa rai na kafiri a kai shi guri mai tsarki shi ne za a yi a ɗauki ran kafiri daga ƙasa a kai shi sama kasan mun karanta wannan korafi a baya da kuma irin amsa da malaman sunna suka bayar to shi ne yake ba da jawabi game da irin waɗannan korafin dalili kuwa saboda cewar da aka yi annabi adam alaihissalam yana sama ta ɗaya damansa rayukan muminai hagunsa rayukan kafirai shi ne suke cewa to ya za a yi ran kafiri ya shiga wuri mai tsarki wanda shi ne sama idan ya tabbata annabi adam yana sama ya za a yi ran kafiri ya shiga sama shi a nan ya ce ƙila yuhtamal eh, yahtamilu an yakuna adamu alaihi salam ba mamaki annabi adam fis sama'i duniya yana sama ta daya fa yu'radu alaihi arwahul kuffar wanda babu shakka haka ne dan ya zo cikin hadisin manzon Allah annabi adam yana sama ta daya annan anan ne annabi Muhammad ya hadu da shi sallallahu alaihi wasallam to idan annabi adam yana sama ta daya fa yu'radu alaihi arwahul kuffar ana bijiromar da rayukan kafirai idan aka ce ana bijiro da rayukan kafirai ba lalle bane ya zama an kai rayukan sama din ana bijiro da rayukan min gairi an yi orajen biha eh, fi sama'i ba tare da an haura da rayukan sama ba kuma wannan shine abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah wanda ba shakka albara'u bin azib ya rawaito hadisi ingantacce wanda manzon Allah ya bayani yanda ake yi da ran kafiri idan an ɗauka idan aka ɗauki ran kafiri za a je sama da shi za a je sama amma idan aka je sama za a nemi a buɗe ƙofar sama sai dai ba za a buɗe ba ba za a buɗe ƙofar ba saboda ka daga sama ɗin za a jeho wannan ran Allah ka tsare mu to kaga abin da shi malamin ne yake faɗa mana ko da annabi Muhammad yake cewa ya haɗu da annabi adam a sama ta ɗaya rayukan muminai na dama da shi rayukan kafirai na hagu da shi ai ba wai annabi ya nuna cewa rayukan kafiran sun shiga saman bane ne malamin da mai littafin yake gaya mana ana ɗaukan ran kafirin a nuna ma annabi adam amma ba tare da an shigar da shi saman ba saboda ita sama ba kamar ɗakinka ba ne yadda za a ce akwai katanga wanda ke waje baya ganin ciki sama halitta ce wanda tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu babu mamaki ba yadda kake tsammani a nan ba ne akwai katanga da sauransu babu shakka akwai ƙofa amma bai hana a game ke faruwa a sama ta ɗaya ko kuma a sama ta biyu katangar ba wai ta, ta, ƙarfe ko kuma katanga wanda yake an yi ta na ƙasa yanda wanda ke kasa ba zai iya ganin na sama ba shi yasa yake fa yu'rabu ana nuna rayukan ga annabi adam annabi adam yana sama ta ɗayan amma za a ɗaga rayukan kafirai sai a nuna mar zai gani kamar yadda ya zo hadisin manzon Allah sannan sai a je horan. shi wannan rai baya shiga sama ba shakka ya inganta daga bakin manzon Allah amma idan mumini ne fa idan mumini ne fa za a wuce da ran sama ta ɗaya sama ta biyu har a kai shi sama ta bakwai wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka akwai littafin Ibn ibnu qayyim jawziya da ake kira kitabur ruhu kitabur ruhu wannan littafin yana da albarka in ka dubi shafi na 127 galibin irin waɗannan mushkiloli waɗanda suka shafi rayuwar barzahu rayuwa da ake bayan an mutu ibn al-qayyim jawziya yayi magana akan su a wannan littafin kitabur ruhi a shafi na 127 ibn al-qayyim al-jawziya yace wa amma qawlu man qala inna arwahal mu'minina fi barzakhin min al-ardi tazhabu haythu sha'at idan aka idan kaji wani malami yana cewa rai na mumini ana kai shi barzakhu kuma idan an kai shi barzaku ana sake shi yana walwala kamar yadda kaga muna rayuwa a doron ƙasa mu kai mu kawo haka rayukan matattu rayukan mutanen ƙwarai suke walwala a barzaku sai ibn al-qayyim jawziya ya ce to wannan fahimtar Salman al-Farisi ce sahabin Annabi Muhammad Salman al-Farisi ya faɗi haka idan mutum ya rasu idan aka ɗauki ransa ana kai shi barzaku barzaku din nan mutumin yana walwala wata rayuwa ce ake yi wanda Allah kaɗa ya san tsarinsa. amma ba shakka ba wai in mutum ya mutu shi kenan an tsaye da al'amuransa ba a'a idan mutum ya rasu za a ɗauki ransa a kai shi barzahu wannan guri abin da yasa ake kiransa barzahu ibn al-qayyim jawziya yace Huwal al bayna shay'aini saboda asali al shine shamaki tsakanin abubuwa guda biyu abin da ya raba ka da lahira ya raba ka da duniya shi sa ake kiransa barzahu wani guri ne wanda shi ba lahira ba kuma ba duniya ba wa ka'anna salmanu arada fi ardin bainar duniya wal akhirah mursala hunaka wato abin da salman al-farisi yake cewa akwai wata ƙasa akwai wata duniya wanda ake kai rayukan matattu suna walwala a gurin tazhabu haythu sha'at da ibn al-qayyim jawziya ya kawo wannan fahimta wanda bayanin sahabin annabi Muhammad ne Salman al-Farisi sahabin manzon Allah ne da ibn al-qayyim jawziya ya faɗi wannan sai ya ce wa haza qaulun qawiyyun wannan fahimtar tana da ƙarfi wato fahimtar akwai hujja akan hujjar mai ƙarfi babu shakka kaga ibn al-qayyim yana ƙarfafa wannan saboda an samu hadisai na manzon Allah da ke nuna haka suna nuna cewar matattu da waɗanda suka riga mutuwa in dai muminai ne Allah yana haɗa su a wani guri har ma suna haɗuwa da juna suna tambayan juna akwai hadisan manzan Allah da ya tabbata akan haka yace fa innaha fara faraqatid duniya? rayuka sun bar duniya wa lam talijul ga gashi ba su shiga lahira ba bal hiya idan aka ce wane ya rasu ba za a ce ya isa lahira ba me za a ce hiya fi barzakhin bainahuma wana ya rasu yana wani guri tsakanin duniya da lahira shi yasa yake lam talijil akhirah wato kuskure ne a ce Wana ya tafi lahira a'a don wana ya rasu bai je lahira ba tukuna lahira ba ta tsaya ba tukuna sai an yi tashin duniya ina ne mutum ya tafi sai ce fa arwahul mu'minin rayukan mumine da ake ɗauka ba lahira ake kai su ba fi barzakhin wasi'in wani fili ne mai faɗin gaske fihir rauhuwar raihanu wan na'im akwai hutu akwai abinci akwai ni'imar da babu irin ta a duniya saboda ka ni'imar da take wurin da Allah ya kai rayuka wallahi ni'imar fi wannan shi yasa Allah yake cewa har ma yakan tambaye yakan tambayi shahidai wanda ya mutuwa shahada sai Allah ya ce a to ko dai kuna son komawa ce to abinda zai sa mu koma kawai sai in za a sake kashe mu amma in ba haka ba wannan ni'ima mai ai babu ni'imar da ta kai ta don haka yasa ni'imar barzahu ta fi duniya daɗi gaba ɗayanta wannan yana ta bayanin ibnu qayyim jawziya yace wa arwahul kuffar rayukan kafirai fa su ma haka suna barzahu sai ya ce fi barzakhin su ma barzakhu aka kai su amma wurin nasu fa babu walwala fi diƙin wuri ne mai matsi Fihil gamm wal azab duk iya kunci da azaba ya kare ga wannan gure Allah ka tare mu saboda ka in ka dubi bayanin Allah a suratul mu'minun aya ta 99 zuwa aya ta 100 hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha sai Allah ce wa min wara'ihim barzakhun wa min wara'ihim kaga da mumine da kafirai gaba daya idan an mutu to abinda ke gaba barzakhun ne ila A asuna zuwa ranar da za a tada su kaga Allah ya ce ila yaumi don haka yasa idan mutum ya mutu yanzu ba lahira ya tafi ba ya tafi ina barzahu za a tara su a barzahu daga wani lokaci barzahu yake karewa ila yaumi suna ranar da ake tada mutane daga kaburbura shine sai ibnu qayyim yace fal barzahu kuna abinda ake nufi da barzahu baina duniya wal akhirah tsakanin duniya da lahira asali kuma dama da larabci idan aka ce albarzahu alhajizu bayna shay'aini shine abin da ya zama tsakanin abubuwa guda biyu abin da ya shiga tsakanin abubuwa guda biyu shi ake cewa barzahu wa amma qawlu man qala inna arwahal mu'minin an yamini adam wa arwahil kufar an yasarihi idan ka iso ga inda ake cewa Allah yana nuna yana kai rayukan muminai ta daman annabi Adam rayukan kafirai ta hagun annabi adam to karka ɗauka kuma wani guri ne daban da barzaku sai ibn al-qayyim Jauza ya ce fala amri fala amri wallahi laqad qala qawlan yu'ayyiduhu al hadisu sahihu. idan aka ce muminai suna daman annabi adam mutanen banza suna hagun annabi adam ce wallahi an faɗi maganar da ta zo cikin hadisi da ya inganta daga manzon Allah ya ce wa huwa hadisul isra wanda shine hadisin da annabi ya yi bayanin tafiyarsa da yayi fa inna nabiyya ra'ahum kazalika annabi da kansa da ya tafi sama ta ɗaya. ya haɗu da annabi adam ya ga rayukan muminai na daman annabi adam rayukan kafirai suna hagun annabi adam amma karka ɗauka rayukan kafiran suna sama yace walakin la yadullu ala ta'adulihim fil yamin wash shimal wai karka dauka kaman da annabi ya tafi sama sai ya ga rayukan mu'minai na sama rayukan kafirai na sama ba haka ba. bal kunu haula'i an yaminihi shi annabi adam yana wani wuri tsakani ne tsakani a barzahu fil uluwi was sa'a wa haula'i an yasarihi fi sufli was daman annabi adam ɗaukaka ce da walwala da yalwa hagun annabi adam kunci ne da wato wani wuri ne mai azaba da duk wata wahala da kake tsammani wato haka Allah ya tsara ta daman annabi adam ni'ima ce ta hagun annabi adam azaba ce amma ba wai a wuri ɗaya suke ba illa da ya zama kamar annabi adam yana daidai iyaka yana zango wannan shine abin da Allah ya faɗa don haka eh, shine abin da annabi ya faɗa don haka yasa ba wai annabi yana nufin cewa ana kai rayukan kafirai sama bane Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ali Ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك